abin da ya haɗa su abdullahi dubu faɗa mansura isa ta yi magana tun bayan jin labarin kama abdullahi dubu ɗan daudin nan da ya je kabarin mahaifiyar abokiyar fadansa ya raba kafa ya zage ta ba ƙara samun ƙarin bayani daga jami'an tsaro ko wata majiyar ta labarta abin da ke faruwa ba sai wani mabocin dandalin tiktok mai suna aminu bbc da ya bayyana abin da ya sani game da rikicin Aminu ya bayyana cewa rikicin ba ma tsakanin namiji da mace bane kamar yadda ake tsammani. A'a, rikici ne tsakanin 'yan daudu maza da suka mayar da kawunan su mata, wanda kuma sanin kowa ne 'yan daudu kan kira juna da lambirin mace, wato ke ko ita. Ya bayyana abokin faɗan nasa ne je wurin saurayin Abdullahi ya ya ba shi da lafiya, saurayin ya ba da dubu ɗari a kai masa. shi kuma ya kashe kuɗin hakan ya haddasa rigima har ta kai ga yaje gida ya zagi mahaifiyarsa wanda hakan shi kuma ya sa ya je kan kabarin tasa mahaifiyar ya rama zagin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a game da wannan bidiyo da muka gani da ya tashi hankali a social media da wanda ya je makabata ya zagi uwar wani na yi zakakkiya tun daga ƙauye tun daga birni ya zuwa ƙauye domin jiyon kukanin labaran kun sani akan zan iya kare da duk abin da na mallaka daga nan har zuwa birnin sin kakanin labaran kamar haka da farko wannan rigima fa da ake yi ba wai tsakanin namiji bane ba da mace ba no no no no rigima ne tsakanin tukururuwan yan daudu guda biyu wayannan shararrun yan daudu asalin su abokai ne ud da ud daya ana ce masa kawar kauye daya ana ce masa yar hau yar hau yanda abin ya faru shine yar hau sai ya tashi ya je gurin saurayin kawar kauye ya ce kawar kauye na kwance ba ta da lafiya kuma na buƙatar makudan kuɗaɗe don mata aiki saurayin yar saurayin kawar kauye ya ɗauki naira dubu ɗari ya ba yar hau ya ce ya kai mata bayan ya tafi shi kuma sai waya ya kira ya raho ya faɗa masa abokinka ya zo na kuma ba sa kuɗi ya kawo maka shi kuma kabar kauye sai kira ya raho ya ce na ji fa wannan inda kika shirya na ji tip inda kika shirya kawata amma turo min dubu talatin sai ku raba saura shi kuma ya ce bai sassance ba ba zai bayar ba saboda haka kawar kauye sai ya wanke kafa ya je gidan baban yar hau ya kai kara baban yar hau kuma ya dau ya kira yar hau ya mata wankin babban barko yar hausa ya shirya tsirara daga shi sai fans irin tijaran nan na ya dauke ya gidan su kawar kauye ya zuba rashin mutunci ya zazzagi uwarsa ya sa kuma aka masa bidiyo ya zo ya a social media duk da nasa bidiyon bai fara trending ba kenan ko da kawar kauye ta dawo aka ba su labari shi ma sai sa nasa fan din ya je su yar hau ya ce aka yi tijara abun bai isa ba shi ma ya cacin da ya zagi uwarsa shi ma sai ya rama saboda haka shi ma ya je makabarta ya rabu akan kabarin uwarsa ya kukundima masa ashar to kun ji kanin labaran abubuwan da ke faruwa yanzu muna kokarin jin ta bakin su ku ci gaba da biyan mu za mu kawo muku rahoton da ke faruwa za mu kawo muku bidiyon shi wa shi yar haudi shi ma da yake gidansu ya zagi babarsa duk abubuwan da ke faruwa wannan shine abin da ke faruwa sai dai zamu iya cewa wannan miji yana da rauni domin mai magana gwani ne wajen katobara da zage-zage da maganganu na da dandalin kana ya bada labarin kamar farkwanci baya ga haka bai ambaci wanda abin ya shafa da sunan da muka ji su da shi a cikin faɗan ba sai dai kuma batun cewa faɗa ne na ɗan dauda da ɗan dauda ɗan uwansa zai iya zama gaskiya ba da mace yake faɗan ba da ɗan dauda ne ɗan uwansa domin za mu iya ji a bidiyon wani gurin yana kama lamirin namiji inda mafi yawanci kuma yake kama lamirin mace kuma dai bai ke akwai kakakin kuma 'yan sanda na kano abdullahi haruna giyawa ya tabbatar da kama matashin ana bincike kuma ya tabbatar da zai sanar da halin da ake ciki da zarar an kammala ana ne ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan lamarin inda jaruma mansura isa ma ta bayyana nata ra'ayin da cewa alhamdulillah da aka kama dan iskan nan da ina shirin yin bidiyo akan lamarin amma ina ƙara jaddadawa ba zan taɓa yin abota da wani a shafukan sada zumunta wanda ba shi da iyaye ko ‘ya'ya nasa na kansa ko wasu ‘yan uwa masu mutunci ko wanda ba shi da wani aiki ko iyalan da yake kiyayewa. wallahi yin hakan bashi da wani amfani kwata-kwata domin yadda mutane suke amfani da shafukan sada zumunta musamman matasan mu na arewa abin yana da matuƙar tsoratarwa kana kasa ta ƙara da rubuta cewa ka lura wajen zaɓa aboki ka kuma kiyaye mutuncin kanka da na ahalinka kar ka faɗa da waɗanda ba su da abin da za su rasa su ɗin barazana ne a gare ni su ɗin ba su da wani abu da za su rasa za su iya da ka saboda damuwa da kaɗai ya musu yawa su ɗin suna ƙyashin kamalanka su ɗin ba su da wata gobe mai kyau su ɗin shaidanu ne a cikin siffa ta mutane bayan ita indiyar da magajin malam malik sun tufa albarkacin bakin su inda suke cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya yan uwana ina gaishe ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khlibni khairin minha wannan wani irin masifa ne muka ciki yanzu a cikin wannan duniya ya rabbal alamin ya yan uwana me yake faruwa kai bawan Allah ka ji tsoron Allah da ranar tashin alkiyama wanda muke yi bai ishe mu ba sai mun je mun takalo wanda ya fi karfin mu fi sabilillahi ka rasa inda za ka je kai ranci ka sai cikin makabarta kabarin baiwar Allah tana kwance ya rabba samawati wal ard wani irin abu ne wani wannan wani irin isgilanci ne irin wannan saboda Allah da annabi inda ta jannan fa zaka je zan je kowa zai je ba son ta bane ta samu kanta a wurin duk abin da zaka yi da mutum ku karata ku ku dan Allah dan annabi ku karata ku eku kar ku kai kan iyaye har da sun mutu ma ka je har kabari fi sabilillahi ina amfani wannan abu kuma kar ka manta ba ita kadai bane a wurin tana tare da wasu bayan Allah a kwance ba ita ta maka ba kuma laifin wani bai taba shafin wani ba ko a lahira kuma in yarta ta ji ta zagi uwarka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zagi mahaifin wani idan bai rama ba nasa ya zaga kuma bu gobe kiyama da nashin zai masa hisabi da nasa iyayen lokacin da ta je ta zagi mahaifiyarka ba ta sa duniya sun gani ba kuma da kayi hakuri zaka ga yadda Allah zai da ita amma ka tashi uwarta bata duniya ka je har makabarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin karfin zuciya ne da mu ne yan adam mu irin irin zuciyar mu nan yanzu dan Allah don an zage mahaifiyarka ya maka zafi ka tashi ka je zaka rama akan marigayi ya mahaifiyarta yadda ranka ya ɓaci kaje zaka rama nan da Allah kuma ya ji zafin abun da kaje kana yi akan sauran bayin nan ka kana tsammani ba zai iya maka sa a wurin ba ne shi ya ce fa inna ma amruhu iza arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun kun faya kun ko wannan ayan ba zai baka tsoron zuwa barta ka je ka sai aka raba kafa akan kabarin baiwar Allah nan kana yin wannan abu ba wannan aya kadai bai ishe ka ba ba abun da fa gagari ubangiji amma saboda hakuri irin na Allah subhanahu wataala ya hakura ya bar mu yana ganin mu da hali mu shi yasa yace kuma yana tare da mai hakuri inna Allah ma Asabirin. duk wannan ina ya je ka ci kaniyanta mana ka dake ta kai mata abun da ka ga dama fa sa ka je har can ba tana kwance bata amsa ba bata san ma inna lillahi ba ta nan ba ita ta sa yarta ta je ta yi maka wannan abu ba fa yar ne ta ga dama don kashin kanta ta je ta yi ka saya tsakaninka da ita don Allah ku daina kai kan iyaye bai da amfani har makabarta har makabarta fa fi sabilillah kai ya maka dadi da ka dawo ka dawo ya cinka ka gani ya maka kyau wallahi ko a zamanin jahiliya da cikin fina da littafai ba mu taɓa karo da mummunan abu kamar wannan ba saboda ka samu matsala da wata sai ka yanke shawara ka je ka cikin makabarta ka raba kafa akan kabarin mahaifiyarta kana la'anta ta kana tsine mata kuma iya wannan abin da ka aikata bai ishe ka ba sai ka ɗauka yi sharin ka nuna duniya ka tabbatar wa da duniya lalacewarka da duhun jahilul murakkab wato a cikin jahilai ma akwai wanda ba zai aikata wannan aikin ba a cikin jahilan ma kai ka zurfafa kuma ka je da kyau na sai maka da Allah wannan abin da ka aikata wallahi azimu Allah ba zai barka ba sai ka ga sakamako a kanka ina tabbatar maka da wannan ko a kanka ko a kan iyayenka saboda menene dole ai hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya faduwa kasa banza Allah ta'ala ma da kansa ka je abin da Allah ya ce Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malu Allah ya ce wanda duk ya zo da aiki mai kyau zai samu alkhairi a cikin wannan aikin Allah ya ce wanda kwadu ya zo da saban ubangiji ba abin da zai samu kwace sakamakon da wanda in suka saba ubangiji suke samu kai da wani alkhairi ka zo da alkhairi ka zo ko da ko da shari ka sani cewa wannan aikin da ka aikata ya kamata ma a ce hukuma a neme shi wannan a ko ina yake a dau mataki a kansa wallahi lazimi bai kamata a bashe ba wannan abin da idan ba a dau mataki a kansa ba to tabbas zai zama mutum na farko da ya establishin din wannan laifi din kuma za a iya samun wanda za su aikata domin yanzu duniya cike take da jahilai da kuma wawaye akwai wanda su kawai kullum neman hanyar da za su dau mataki a kanka suke saboda haka bari su dau hanyar da za su munana maka su kona maka rai fiye da yadda kake tunani dama Allah ya alkawari ya ce walau shi ina la'ataina kulla nafsun hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannam Allah ya ce da na so sai na shirye kowa sai na zo ko da rai da shirya amma Allah ya ce sai dai tabbatacciyar magana ta zo daga gare ni la'amla anna jahannama min aljinnati wan a ajma'in cewa sai na cika wutar jahannama da aljannu da kuma mutane kuma dama Allah ya faɗa inna hadainahu sabila imma shakira wa ka kafura Allah ya ce mun shimfiɗa muku hanyoyi guda biyu ko ka bi mai kyau ko kuma ka kafirce kai wace ka hau wacce ka hau daga ciki saboda haka waccan ayar da Allah ya faɗa cewa sai ya cika wuta da, mutane da aljannu ai kamar yadda hausa suke cewa ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka ai ya kamata ku ka nemi hanyar tsira ka sani cewa tun da Allah ya ji zai cika wuta kuma ga aljanna to idan ka hau hanyar wutan nan fa to tabbas za ka shiga idan kuma ka hau hanya mai kyau dinnan kamar yadda Allah ya faɗa ka iya tsira wannan abin da kai a fejin safa da na duba yawo yake da fant irin wannan wandan da ake sawa yara kanana a layi yana a shari'a ana masa bidiyo saboda lalacewa da taɓarɓarewa ka je ka sauke wannan bidiyo din Allah ya